hukumar kwastam ta Najeriya ta hana shigowa da shinkafa a iyakokin Najeriya ta ƙasa. Kwantarolan kwastam mai kula da jihohin Osun da Oyo, Ogunkoya TBM ne ya bayyana hakan a lokacin da yake nuna wa taron manema labarai manyan motocin da sun ka kama shaki da buhuwan shinkafa, tsofaffin tayoyi, jarkunan man girki a haida kwatar kwastam da ke Ibadan ajiya Talata. Importation of rice is not banned. If you have rice, you can bring them through the ports, through the ports But coming through the land borders is banned because we have realized that uh, we are not making so much achievement in that. We have been able to seize 450 kilograms bags of uh, imported rice and 295 liters or 25 liters gallon of vegetable oil. This seizure was loaded in a DAF 85 truck. It was intercepted along Oshogbo axis. We also have a Volvo truck which was intercepted on the 21st of March. It is uh, carrying used tires. Mr. Ogunkoya ya ce ba a hana shigowa da shinkafa a Najeriya ba idan mutum yana da shinkafa to ya shigo da ita ta ruwa amma an hana shigowa da ita ta iyakokin ƙasa na Najeriya saboda sun gano cewa ba su samun kuɗaɗen shiga ta wannan haujin. Ogunkoya ya ce sun kwace buhuhuwan shinkafa 400 da kuma jarkunan man girki 290 a cikin wata babbar mota a yankin birnin Oshogo. Kwantarolan kwastan mai kula da jihohin Osun da Oyo ya ƙara da cewa sun kama kama wata babbar mota samfurin balbo shaƙi da tsofaffin tayoyi da an ka kama ran 21 ga wannan watan Maris da muke ciki. Da duka ababen da sun ka kama sun kai kuɗaɗe nawa The DPV of the seizure is 19 million 744,965,000 naira. Ya ce kudaden su sun kai naira miliyan goma sha tara da dubu ɗari bakwai da arba'in da hudu da ɗari tara da sittin da biyar. koya TBM ya gargaɗi masu son yin fasa ƙwauri ba bisa ƙa'ida ba da su san inda dare ya yi musu ko kuma ɗauki matakin shari'a a kansu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.